Daɗe ga shi ka zo wannan zaure na majalisar dokokin jihar Zamfara inda ka isa a gaban 'yan kwamitin kuɗi da kasafi domin kariyar kasafin wannan ah, ma'aikata taka da sauran hukumomin da ke ƙarƙashinta. An kuma wannan shugaban kwamiti ya yaba ka a ɗaya daga cikin kwamishinoni waɗanda na yi hubbasa ga kasafinsu me za ka ce kuma ya kaji da wannan da farko suna ta auzu billahi samilu alim mina shaidan rajim bismillahi rahman rahim suna na lawal Abakar, zannan badara wakilin shinkafi kwamishina wannan ma'aikata ta matasa wasanni da skill acquisition na jihar zamfara babban abin da zan ce shine da ya godiya ga Allah subhanahu ta'ala wannan yabawa da aka yi muna ba iyawanmu ce ko mu ko karhinmu taimako ne na allah subhanahu ta'ala tare da samun ma'aikata jajirtattu masu rikon amana idan ka duba tun daga ita uwan ministry din da youth and sport da skill acquisition ma'aikata ne gogaggu waɗanda suna da experience sun san aiki don haka wannan abu ba sabo ba ne a yau shi yasa duk sadda ka kira su ka ce musu ga abin da za a yi za su tsaya su yi shi gwargwadon yadda ya kamata su wannan abin godiya ne gare ni da dukkan ma'aikata na baki daya eh, iyawa allah ce ba tamu ba to ranka daɗe ga kimanin kuɗin da kuka ware a ɓangarora daban-daban za ku aiwatar da ayyuka musamman ga sha'anin harkar bunƙasa harkokin wasanni a cikin jihar zamfara wani irin tabbaci za ku baiwa al'ummar jihar zamfara cewa wannan shekara akwai shiri na musamman da kai to alhamdulillah kamar yadda ka sani shi mai girma gwamna dr bello muhammad matawalle ba bacci yake yi ba kuma duk najeriya yanzu yana daga cikin gwamnoni waɗanda suka kula da matasa in ka duba tun daga ba da mukamai na siyasa babu jihar da ta kai shi wannan sannan abin da ya shafi harkar wasanni kamar da ka tambaya yanzu haka 'yan wasan jihar zamfara sun riga sun tafi wurin wani biki na ƙasa da ake na wasanni eh, a delta state sanin kowa ne babu wani abu da aka taɓa barin zamfara a baya kuma muna kara ba da tabbaci cewa insha Allahu wuraren da dama ba a ɗago da su ba da yadda Allah wannan shekara mai zuwa wannan gwamnati za ta ko ina because matasa su ne ƙashin bayan al'umma idan matasa suka zama engage ga abubuwa daban-daban za ga ba za su je su shashanci ko wani ta'addanci ba to ranka da za ka ce dangane da bangaren da ya shahi samar da harkokin sana'o'in hannu ga matasa to alhamdulillah wannan ita wannan hukuma karkashin jagorancin mai ba gwamna shawara dr aslam aliyu sun yi rawar gani sosai sabanin shekarun da suka gabata kusan sun koya ma matasa dubu tara da wani abu sana'o'i daban-daban wanda insha Allah ana ana shirye-shiryen yadda za a yaye su a taimaka musu da kayan aikin abin da suka koya so in ka dubi wannan ba karamin abu bane ba a ce matashi kusan dubu goma an koyar da shi sana'a da zai dogara ga kanshi wannan abin ayaba ne ma wannan gwamnati da ita wannan ma'aikata tamu mai girma kwamishina nawa ne total kudin da za ku kashewa so da yake kaga ma'aikatu ne kusan guda uku eh, za mu kashe wasu biloya gaskiya idan allah ya bamu iko duk da yake mun san yanayin tattalin arzikin kasar gaba ɗaya da yake abinda kawai muke roƙo shine ku tama mu da addu'a allah ya taimaki wannan gwamnati ya bamu ikon sauke nauyin da a gabanmu da ƙarshe mai girma kwamishina a sha'anin matasa masu yi kasa hidima abu ne muhimmi kuma sansanin su da ke an tara su sun dawo na na wucin gadi ko a kone yunkuri da ma'aikatar ka take yi na ganin cewa sun koma a matsayinsu na dindindin to kamar da ka sani babban dalilin ta da su shine matsala ta security wanda daga bayan allah ya kawo ni matsayin kwamishina wannan ma'aikata na je abuja na zauna da ita hukumar matasa masu ƙasa hidima <coughs> don neman me dalilin da yasa suka ce a ɗauke kam da ya ɗauke amma wata jiha ne so bisa ga kokarin mai daraja gwamna ya nuna lalle bai aminta da a ce matasan da za su yi zamfara hidima ba sai sun je wata jiha sun yi kam shi yasa ya ba da dama aka samu wuri na wucin gadi nan cikin science sau kamar da ka faɗa yanzu haka idan kana nan a majalisa na yi magana muna nan muna kokarin mai da su tsafen nan ba don komai ba can ya yi zama kombiniyan nan makarantu biyu ne ciki inda suke tare sannan su kansu al'ummar garin tsafe ɗauke wannan kam daga wurin ya taɓa su ta huskar kasuwanci da tattalin arziki insha Allah nan ba da daɗewa ba muna nan muna shirye-shiryen mai da su can wurin mai girma jeji shi a yau kun iso gaban dan kwamitin kuɗi da kasafi na majalisar dokokin jihar zamfara haka domin kariyar kasafin kuɗi na shekara ta 2023 haka haka al'ummar jihar zamfara za su so su san wani irin shiri kuka yi musu domin ganin an inganta sha'anin samar da ayyukan yi musamman sana'o'in hannu ga matasa a'udhu billahi samiyar alim shidan rajin bismillahir rahmanir rahim sunana baban gida aliyu yan kuzo phd director general director of skill acquisition yau ga shi allah mai kowa mai komi mai iko akan kowa ya kawo mu wannan rana ta kara kasafin kudin shekarar 2023 wanda muka kara kasafin kudin wanda ya kai over 1 billion so sanin kowa ne director of skill acquisition tana karkashin jagorancin dr aslam Ali gimbe kauran na moda ni ni ne matsayin director general na wannan hukuma ni na zo na kara kasafin kudin wannan shekara kuma ko ba idan ba ku banta ba ni na zo na kara kasafin kudin shekarar da ta gabata so skill acquisition wuri ne wanda ake koya ma matasa sana'a da mata wanda yanzu magana gari nake maka mun yi graduating din mutum dubu tara da ɗari uku wa'anda muka koya ma sana'a ƙananan hukumomin mu goma sha hudu santa 20 da muke da ita a zamfara da kuma noma na irin kifi kiwon kaji da na dabbobi to yanzu cikin mutum dubu ɗin da ɗari uku insha Allahu kwanan nan za ku za mu kira ku yan jaridu za mu tara ku za mu raba musu kaya na wa'anda muka koya musu na in mun koya maka tela mun ga mun da tela da za mu baka da generator da kuɗin da za ka kama shago domin ka je ka koyi ka ci gaba da sana'ar tela domin dogaro da kai masu walda haka nan masu kafintiri haka nan masu harkar girkin abinci haka nan sana'a da wajen kala 20 ce muka koya ma mutane kuma za mu raba musu kaya kwanan nan za mu gaito ku insha Allahu to ga waɗannan tsare-tsare da kuka yi kamar na tun shekarar da ta gabata ne mm. yanzu ga cikin kasafin wannan shekara ko mm. akwai wani shiri na musamman da kuka fito bayan waɗannan da kuka sabon shirin da muka fito da shi waɗannan farm center din mu guda hudu waɗanda da in security ana a koya ma mutane sana'a cikin su eh. wannan nake maka magana farm centers mm. wannan na haɗa maka na gwashi da shinkafi da maradun da damba eh. so yanzu wannan kasafin kuɗin da muka shiga ciki suna cikin waɗanda za mu yi aiki da su yanzu sannan da sauran santa goma sha biyu wanda ba su yi aiki ba su ma suna cikin wannan kasafin kuɗi din insha Allah za mu ci gaba da aiki da su za mu gyara su za mu sanya masu kaya domin akwai commitment na mai daraja gwamna wallahi tallahi Allah shaida ne mai daraja gwamna babu abin da yake so illa ya ga matasa sun dogaro da kansu sun samu aiki sun samu sana'ai suna iya riko da kansu sun zama independent variable so shine gurin mai daraja gwamna mu kanmu kuma shine gurin mu insha Allah kuma shugaban kwamitin kuɗi da kasafi na majalisar majalisar dokokin jihar zamfara a yau kuma wata an sake shigowa wata rana inda ma'aikatan ne daban-daban suka zo a gaban wannan kwamiti suka gudanar da kariyar kasafinsu za mu so mu ji irin yadda kariyar kasafin ya kasance da waɗannan ma'aikatan ne to a'udhu billahi minash shaidanin rajin bismillahir rahmanir rahim Ah, yau ma wata rana ce wadda muka ƙara fitowa a turon aiki kuma kuna gani ah, ah, alhamdulahi mun yi da ministry for agriculture da kuma ministry of empowerment uh, youth youth and skill acquisition kuma a wannan for starters ne da suke karkashin su so mun zauna kamar yadda muka saba a kowace rana mun saurare su kuma inda ya kamata a yi gyara an yi gyara inda ya kamata a kwankwashe su su ma an kwankwashe su so muna fata insha Allahu a duk inda gyare-gyare yake su ma za su gyara kuma wannan kasafin kuɗin da aka yi musu sha Allah zai ishe su domin gudanar da ayyukan ci gaba. kamar ma'aikatar ita kula da sha'anin harkokin wasanni hmm. da kuma ci gaban matasa hmm. an ta magana dangane da sha'anin bangaren kudaden shiga hmm. ko akwai wani bangare da aka samu matsala wanda ba su sa kuɗi eh kwarai an samu eh, ita ma'aikata ita da take karkashin ma'aikatar kenan ma'aikatar wasanni sports eh. Eh, wajen kila kuɗaɗen shiga na na na na na taro a stadium kamin a shiga wurin kallon wasanni su sun dan yi korafi da abin da ya sa ba su sa kuɗin shiga amma mun magana da su kuma da yadda za a gyara mun ɗauko hanyoyi don mun aza su akan hanya yadda za a gyara domin ita a gwamnati ta samu kuɗin shiga ga bangaren ita ma'aikatan noma kusan in ce ba a yi da karkarewa da su ba mm. ko me ya faru to ita ma'aikatar noma ma'aikata ce dai mai yawa akwai tana da rassa-rassa da yawa mm. wanda cikin wayannan rassa-rassan ne muka ce a dawo domin akwai abubuwa da dama waɗanda sai mun ƙara bincikawa gaskiya so shi yasa muka ce musu su je su dawo ko mun ba su lokaci za su je su dawo domin mu ga cewa duk inda muka ga matsala mun yi ƙoƙarin aza su ga hanya domin a gyara ta za mu yi ƙoƙarin yadda za mu ga cewa sun gyara waɗannan matsalolin shi yasa muka sa musu rana kuma mun kai mandetin kwamiti ɗin da ka kula da su a nan cikin majalisa da su koma